Mataimakiyar babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Amina Mohammed ta bayyana cewa har yanzu akwai gagarumin aiki a gaba a ƙoƙarin shawo kan cin zarafin mata a ƙasashen duniya. Mataimakiyar sakataren ta bayyana haka ne a jawabinta yayin ƙaddamar da wata cibiyar tattara bayanai da sa ido kan cin zarafin mata da aka kafa a ma'aikatar harkokin mata ta tarayyar Najeriya Abuja. Bisa ga cewarta, kalubale da mata suke fuskanta iri ɗaya ne a ƙasashen Afirka, sai dai akwai waɗansu lokuta da sukan sake kama. Mataimakiyar sakatariyar ta ce babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya ya tura su zuwa ƙasashen duniya domin bibiyar matsaloli da suke addabar ƙasashen da nufin neman hanyoyin shawo kansu. Ta ce tawagarta ta kai ziyara ƙasashen Najeriya, Nijar, Ghana, Saliyo da kuma Mali, inda suka tarar kowace ƙasa tana fama da wani abu da ya sha kan mata. dangane da kalubale da mata da ƙananan yara suke fuskanta. Ta ce abin da zan iya cewa shine dukan ƙasashen nan cin zarafin mata na iya zuwa da wani salo daban. Amma ya yi ƙamari ainin abin da kake tararwa kenan a kasashen Afirka, abin da kuma ke faruwa kenan a ƙasashen duniya. Mun kuma ga yadda annobar COVID-19 ta ƙara sa lamarin ya tsananta a waɗansu wurare ma suka ninka har sau uku. Ta ce har yanzu ana fuskantar kalubalen aure da ƙananan yara da wuri a jamhuriyar Nijar. Bisa ga cewarta duk da ci gaban da aka samu a cimma gurin muradun ƙarni da ƙari har yanzu mata suna ci gaba da fuskantar kalubale. Ta bayyana cewa kashi tamanin cikin ɗari na mata a Saliyo suna fama da matsalar yi wa mata kaciya. A malu kuma inda ake fuskantar sauyin mulki mata har yanzu suna fuskantar rayuwa inda ake kuntata musu a gidaje da kuma wuraren da ake gudanar da ayyukan jin kai. A Ghana inda ake shirin gudanar da zaɓe a nan ma ana cin zarafin mata. Ta ce sun taru a ma'aikatar harkokin mata ta tarayyar Najeriya ne domin jan hankali kan cin zarafin mata da kuma ɗaukar matakan kawo su. Bisa ga cewar Amina Mohammed ana iya shawo kan wannan matsalar ba domin mata sun ce za a iya ba. amma domin abu ne mai yiwuwa. Ta ce ana iya sa mazan da suke gani su maza ne lokacin da suke ɗaga hannunsu su ci zarafin mata. A ce musu su daina, su kuma daina sabili da mace ce ta haife su. ta ce lokacin da ake tunatar da namiji hakan zai sani cewa ya kyautu ya kyautata wa mace domin 'yancinta ne a mutunta ta mataimakiyar sakataren majalisar ɗinkin duniya ta yi kira ga 'yan majalisa da shugabannin al'umma da suka halarci taron su kai wannan sako a jihohi da ƙananan hukumomi da mazaɓinsu domin ganin an cimma wannan burin. into your the National Assembly who must then convene at the state. Babbar bakuwar ta ce mutum ba zai iya sanin nauyi da kuma illacin zarafin mata ba sai ya zauna da su ya fahimci halin da suke ciki. Sabili da haka ta ce kowa yana da rawar da zai iya takawa ba kawai a rika ba mata haƙuri ba. Ta ce abin da kaɗai ake cewa mata al'adarmu sai dai kawai a ce a yi haƙuri, yi haƙuri. Wannan ba maganar yin haƙuri ba ne, magana ce ta cewa a daina cin zarafin mata. Tun farko a jawabinta, ministan ma'aikata harkokin mata Paulin Talin ta bayyana cewa sun buɗe ɗakin tattara bayanan ne domin samar da dama ga matan da ba su da hanyar tuntuɓar wani su kai kukan su kai tsaye domin a san halin da suke ciki a kuma nemi hanyar taimaka musu. Ta kuma bayyana mahimmancin wannan ɗakin tare da yin kira ga maza su ba da gudunmuwa domin haƙata cimma ruwa. Wato, data situation room ne wanda za a san kamar a nan Abuja an san a cikin wannan sati ko a wannan wata an samu mutane 200-300 wanda aka kama su da eh, laifin fyaɗe. So, idan an san yawansu za a san yadda za a maganta shi. Za a rika tara bayanan cin zarafin mata a duk faɗin ƙasar tun daga matakin mazaɓo zuwa ƙananan hukumomi da jihohi a yi taswirar su yadda mutum zai iya ganin adadin matan da aka ci zarafinsu a kowane mataki da irin yanayin da suka fuskanta da adadin waɗanda suka tagayyara da kuma rasa rayukansu sakamakon cin zarafinsu da matakan da aka ɗauka da dai sauran mahimman bayanai da suka shafi cin zarafin mata. Daga watan Satumba zuwa sha takwas ga watan nan na Nuwamba da aka ƙaddamar da wannan ɗaki, an samu rahoton cin zarafin mata dubu biyu a jiha guda ɗaya dak waɗanda daga ciki biyar suka rasa rayukansu sakamakon munin lamarin. Muna roƙon duk jama'a al'ummar najeriya gaba daya maza da mata musamman maza maza ne ke wannan bala'i muna roƙonsu don allah su rike jikinsu su daina wannan masifan lalatar da 'ya'ya kuma a babban bakin ciki shine iyaye ma su suke ma 'ya'yansu kawanni suna yi ma 'ya'yansu to wannan tur allah ya kau da wannan bala'i allah ya sa mu samu saukin shi kuka muke a bar 'ya'yanmu su rayu Banda kaddamar da wannan ɗakin an kuma karrama maza da suka ɗauki alkawalin tsayawa mata da kuma jajircewa wajen ganin an kawo ƙarshen cin zarafinsu. An kuma miƙa babbar baƙuwar kyauta a madadin matan Najeriya domin nuna goyon bayan aikin da take gudanarwa. Taron ya samu halartar ministoci, 'yan majalisun tarayya, jami'an diflomasiya, gwamnoni da sauran masu ruwa da tsaki. Alheri Grace Abdu, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.